Lafiya me ya faru ne? La. To. To. Menene? Kai. Lafiya? To irin abin da nake gaya muku kenan. Eh. Na ce muku ku ba mulmuli i shigo motar nan. Irin amfaninsa kenan. To. Yanzu turi ya kama ku. Turi. Me za mu tura? Ah, motar za ku tura mana. Ta ina to. tura za ku gaba ɗaya kowa tura zai muna mata ku fito subhanallahi ka ce don mu mummurɗe kafin mu koma gida wannan ah, to yaya bani da ku ba na gaya muku tun wannan lokacin ku ban mulmuli in shigo ku ban shi kun ku ban shi ku tura ni gaba ɗaya ku turo kuma ku dan notice sosai gidan na rage gidan na rage ana ai sai cikin ma ya bare ku danno mana ku danna mana ku danna na ai sai ai bare ku danna na rage na rage na rage na rage na rage na rage lagi. Gidan na na Mulmuli! Mulmuli! Wai kana ina ne? Kai, na rage in ya fara kiran mutane. Haba! Kana kan halin da ake ciki kana ina ne? Menene, menene? Me? Mutane ga matan nan gaba da sun Kuna ina ne? Bismillah. Ba hankali. ka bude mota la ilaha illallah la illallah ya hankali yawwa yawwa yawwa yawwa yawwa yawwa kai kuna na yawa bismillah bismillah ba a hankali kama kama da ne hanzarta sannu sannu sannu karbi wannan karbi wannan karbi wannan karbe ta eh. Eh. zo nan mana zo to yau sauka an kai eh, hango ta ta hau bayana ubanka yau gaji ba a hankali ina jin nata takwasan ne kai Allah ba a hankali me shi kana ina ina kike ah a hankali kai na na yawa dole dole doktocin nan su dinga makotaka jini la a a dan da ma Allah ba ta kuri dan Allah ya hakuri kanki aka mai riga ya hakuri sannu yawa yawa kaka, kaka, kaka, kaka, yawa yawa sannu ka ka ka yi ma daktar magana dai ko eh, ayya ayya ayya tana kan gaba eh, sai an ka ah, ga wagar kenan ah aya manya manya manya manya kai to mulmuli mulmuli eh? na ta daban ne na ah, kware ko ga timaya nan sannu sannu sannu yawwa a hankali manya manya a'a ah, timaya yawwa je ka shige mana ka bude shige shige ka bude shige sauwa yawwa zo ki haukan cinya ta ki zauna a ah, haukan cinya ta haukan cinya ta ki zauna na'am to ah, ah, ai ina ganin yar uba anya kuwa ba a saratu mm. ki ba shi gaban nan i zauna saboda idan motar nan ta mutu ke zaki tura ko saboda turi gwara shi ya zauna a gaban dawo ah, dawo yawwa ah, ah. ku tura mata yaya ne ku jatta mata ku ta zauna yawwa yawwa yawwa yawwa a ta sa mata da kake da karawa ta ilaihi